Kuɗi a ta hanya mai kyau. Kuɗi a ta hanya mai kyau. Kuɗi a ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Maraba kuma da sake saduwa da ku a shirin da rashin ta yi, shirin da ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa daga nan Washington DC gundumar Columbia. Kowace sana'a na da alfanu idan ɗauke ta da muhimmanci kuma aka gudanar da ita cikin tsanaki da jimrewa. Yau za ku ji kashi na biyu akan sana'ar rake da yadda ta zama abin dogaro ga Malam Muhammad Nasir. Ga wakilar murar Amurka da ke Jos, Zainab Babaji, da fira da ta yi da shi. Gaskiya mu ba abin da za mu faɗa ma wannan sana'a. Wannan sana'a ni kaina yanzu da nake miki wannan bayani, na riga na taso na ga mahaifinmu yana cikin wannan sistem ɗin na cikin wannan sana'a daga nan kuma har Allah ya sa ya zo za shi ne dai shugaba dai a nan farin gada ɗin nan to daga nan kin ga zan iya cewa wannan ita ce kasuwar da na zo na taso na zo na ganta ita ce komai nawa a ciki don tun ban san yadda nan tsinta kaina ba na taso na ga na yana cikin yi na zo na kama wannan sana'ar aka zo aka nuna min ita na ga kuma babban kuma rufin asiri a cikinta tun daga kanan labo na zama ina da iyali yanzu haka ina da mata guda biyu da 'ya'ya da yawa ta nan kuma nake biya musu kuɗaɗen makaranta ta nan to kin gaba abin da zan iya cewa a cikin wannan sana'a na lura cewa babbar kasuwa ce a nan ta rake daga ina kuke samun wannan raken eh shi raken nan farko dai daga wajen da muke farko dai in ya fito muna fara yin shi daga nan jagindi ƙasar nasarawa state to in ya riga ya yi suna su ma dai za iya cewa na fari ne ƙarƙarin waje ne haka da ake so daga nan sai mu dawo ƙasar kaduna abin da ya kama fannin na kalere local government abin da ya kama su hanyar kano har kano ma muna kawo muna so rake a nan wajen amma wajen da muka fi ɗaukar rakensu ba kamar nan ƙasar lere local government a nan wajen saboda su ya fi daɗewa kuma mun fi yin su sosai duk wa'annan rikin wajen ne in babu na ƙasar leran nan to na muke zuwa muke kawo to kin ji daga zan nan wato ina fahimce ka rikin ma suna nan iri iri ne akwai mai daɗewa akwai wanda ba shi daɗewa eh raken yana nan iri iri a ciki kowanne gefe da irin fannin nasu rake duk rake ne amma su kanshi a kasuwar mu nan da muke kowanne waje da irin in ya zo season din yanzu kin ga yanzu na faɗa miki da yana muna yin na nan na ƙasar jagindi ne na Sarawak state din nan to yanzu kamar nan da wuta daya in Allah ya so ya yarda za mu koma na ƙasar leran nan to daga nan ƙasar lera din nan su kuma nasu da kanar kai nasu ma za mu iya cewa har ƙarshen rake sai mun kai watan biyar muna rake in Allah ya yarda saboda shi din ba wai waje ɗaya bane da kyan yake suna nan ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka to amma wa yake kawo muku wannan raken misali a ce kukan je ne ku saya ku nemi mota ya ɗauko ya kawo muku gaskiya a yanzu muna zuwa ne mu je mu siya kayan mu in muka je muka siya wani lokaci muna nan akwai wanda zai siya gona akwai kuma wanda zai siya kaya kaya a ran wajen kowane bandar za a kama shi ta shara ka ciye shi in ka siye shi kuma da kanan za ka biya mota a kawo ma kai ka zo ka sai da kayan ka samu abin da za ka samu to tun da dai kasuwa ce babba wanda take bunƙasa su ke zuwa sayan wannan rake yauwa alhamdulillah wannan kasuwa da ka ganta gaskiya kamar yadda ka faɗa duk dai filato babu kasuwa irin ta, kuma muna nan kabila kabila ba irin kabilar da babu a wannan kasuwa da suke zuwa sayan rake kamar yadda na faɗa miki ta fannin maza akwai mutane da suke zuwa kamar wanda ba 'yan gari ba suna zuwa daga waje-waje akwai masu zuwa daga kano akwai masu zuwa daga jigawa akwai masu zuwa daga bauchi state akwai masu zuwa daga su zamfara akwai masu zuwa daga sokoto akwai masu zuwa daga nijar duk suna zuwa nan suna kasuwanci nan kuma akwai ƙauyuka daga nan cikin jos ɗin nan wa'anda suke zuwa suke siyan wa'annan haka yan garin cikin Jos din akwai wa'anda su mazauna ne su ma duk suna wa'annan sana'o'in a ciki haka mata daban-daban da matan Hausawa akwai matan Christian duk da suke zuwa suke wannan sana'a duka kuma ana nan ana yi kowa yana samun rufin asirinsa akwai matan sojoji da suke zuwa da karkuba barak baya da haka akwai su kabilu ma wa'anda su Christian da Muslim duk suna zuwa nan suna kankara su kuma ta wannan fannin su ma suke samu suke wa'an suke biya ma kansu makaranta wa'an kuma suke ciyar da iyalansu a ciki to duka dai ba irin wanda babu a ciki kuma alhamdulillah mu mun ga me amfanin rake kuma mutane suna da shan wannan abu dalili kuwa saboda har an riga an gano shi kanshi rake akwai irin wani taimako da yake a jikin dan adam kamar masu ciwon hanta haka wannan rake yana taimaka musu suna shan shi wa'annan abu ne da kowa ya riga san daktoci sun riga sun yi wannan an riga an yadda da wannan an ga san shi to kin ga ko ba wani abin da zamu ci kwastomomi an daɗa karuwa shi rake ya daɗa karuwa ba wani abin da za a ci to amma akwai bayanan da ke cewa mutane har daga kasashen waje suna zuwa ina gaskiya haka gaskiya ne wannan magana don a wajen da muke siyan rake akwai mutane kamar daga su na togo su nijar din nan kamar yadda na faɗa miki gaskiya suna zuwa suna don muna haɗuwa da su suna zuwa suna siyar rufin kula a nan wajen To amma ina duk da yake ka fara bayani da alfanun da ka samu wani alfanu ka samu uh, a sanadiyan sai da wannan rake. Eh ai farko ma babbar amfanin da na riga na samu ai na riga na faɗa miki ni babu wani abin da na sani ko ba wani abu da na taso na ga ana yi a gidanmu wannan sana'a ba abin da zan ce mata ita ce komai na wadanni na taso na samu cewa ma'aikina yana wannan kuma ma'aikina ya samu rufin asiri mu ma mun zo ko mun samu a cikinsa sa tunda ta kai yau a wannan dai kamar a wannan plateau din nan in ana kiran shi shugabanni dole sai an kira da shi shine yanzu haka ma ce din masu rake a nan jos a ciki in Allah ya so wannan duk wani abu ne wallahi gashi na zo na samu rumun gashi na yi aure na faɗa miki ana da su nake biyan kuɗin makaranta ina to kin ga na samu wani babban rufin asiri a cikin To kowace sana'a tana da matsalolinta. Akwai waɗansu matsalolin da kuke fuskanta a nan? Eh gaskiya akwai matsalolin da muke fuskanta a ciki. Babban matsalolin da muke fuskanta a ciki kin san kowane kasuwa akwai irin matsalar da ake samu. Ba za ka taɓa cewa kana kasuwa ka ce kai za ka irga riba ba za ka samu cewa ba a ciki ba zai taɓa yiwuwa ba. Allah yana iya jarabar ka amma ku kanku mutane kuma kuna iya ganganci a cikin kasuwancinku. ai shi sana'a kamar yadda yake ana son kasuwa kamar yadda kuke ku tsaya ku tsara kasuwa ku bi yadda yake a ciki to alhamdulillah muna kokarin wannan amma sai dai wani lokaci wannan haɗin kai na iya cewa ba mu riga mun same shi da sauran ɗan kasuwan mu ba ta ciki kasuwa ce mai kyau gaskiya a ciki to amma muna dan samun kamar yadda yake faɗa ta wannan muna samun challenge ta wannan wajen amma dai muna nan in Allah ya muna so har sai mun kai wa burinmu mun riga mun wannan abu ne da ya shafe mu ko mu mu yan kasuwar da za mu shirya in Allah da za mu ga samun babu wani challenge a cikin kasuwar mu in Allah ya yarda. To ban da wannan matsala akwai matsalan da kuke samu wajen ko kawo raken ko kuma waɗansu su karɓa ba a biya ba da dai sauran matsalolin da ake samu a sana'o'i. Eh to a gaskiya a duk kasuwa dai ni dai wa'anda na sani wa'anda na yi na dan yi wa'ansu ina wannan rikin ina dan yin wa'ansu a gaskiya da yake yana karewa gaskiya ka samu sana'a da za mu iya cewa muna taimakon kanmu kanmu talakawa gaskiya ni zan iya cewa wacce na sani babu irin wannan kasuwar ta rake sabida a yanzu dinnan da na faɗa maka ke yau dinnan na sai da rake amma yawancin mutanen duk wa'anda na ba rake na rubuta su sai sun je sun sayarwa shi gari su kawo min kuɗi na a ciki hakan ma matan da suke zuwa da na faɗa miki ko duk mutanen ma da suke zuwa wa'anda suke zuwa daga wani waje duk bashi muke ba su yi sun siyar zuwa washe gari su ba mu kuɗin mu ko mutum zai kai ni ne in ba wai abin ya zo ƙurewa ba shi ne in zai kai wata nawa in yabo yi kuɗin mu bashi muke bashi a ciki haka mata duk da suke zuwa suke saya yawanci akwai wanda aka ba bashi sai sati ɗaya ta kama kuɗin ka to amma muna samun challenge a irin wannan don wa'ansu zuciyar mutane wa'ansu ba ɗaya bane wani zai tafi bare kama kuɗin nan ba in ya tafi zai cinye ma kuɗaɗen ka a nan wajen amma wa'ansu muna nan shekara da shekaru ba sa cinye kuɗin mutane za su samu su kama mutane kuɗaɗen su a nan wajen To banda haka na ga kasan rake yana da datti a ce bawon mm. nan da ake kankara mm. da su ganyensa. Mm. Ya kuke zubar da shi? Eh to alhamdulillah Allah ya taimake mu kin san duk wajen da mai rake yake. Daman shi sana'ar ma rake daman totali din shi ko a ina yake zaki samu ana sa kana samun challenge na maganan datti. To izo wajen zubar da shara to sai Allah ya taimake mu a makociyar a cikin kasuwar. Allah ya sa muna da fili da muka ce nan muke ɗiban dattu a kullumin sai an yi shara an tsaftace kasuwan nan an je an zubar da an biya mutane an je an zubar da su akwai wanda su ma suna nan aikin su kenan su aikin zubar da shara bayan an zubar da wannan shara in dare yi sai a kunna mata wuta in ta taru bayan ta taru kuma tana nan tana nan manoma za su go sai ga ɗiban dattin nan a ciki su kuma suna zuwa suna zuba ma gonakin su suna samu har an gano taki ne mm. mai kyau kuma yana gyara gona da kyau mm. yanzu a takaice a rana kakan samu nawa uh, wannan sana'a rake in dai lokacin da a ce raken ta fito sosai ana samu sosai tunda har abu an kai ana biya ma akwai wa'anda ya ana sayan ana da gidaje haka motoci mutum yana cikin rufin asirinsa ai eh, alhamdulillah kuma kana biya ma iyalanka bukatunsu da zai suke su ai ka riga kin sani alhamdulillah ana samun abu ko daidai gwargwado alhamdulillah kasuwar mu gaskiya ba abin da zamu ce mata sai handala muna samun rufin asiri a cikin ta jama'a abin da ya sauka kenan sai kuma wani lokaci idan ubangiji Allah ya kai mu da fatan wasu musamman matasa za su yi sha'awar wannan sana'a